وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب وجنات جنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama sannan muka fitar da dukkan wani nau'i na ‘ya'yan itace da wannan ruwa, muka fitar da tsirrai, shuka, koriyar bishiya, muna fitar da ƙwaya wata kan wata, kamar yadda suke a zangarniya da wannan ruwan, muna fitar da zarbar dabino daga hudar dabino, wanda yake zaune da wanda yake tsaye suna iya tsinkarta mun fitar da gonaki na inabi mun fitar da zaitun da ruman masu ganyaye iri ɗaya amma ɗanɗano daban-daban ya ku mutane ku kalli 'ya'yan itacensa a farkon lokacin da da ya fito da lokacin da ya nuna ya ko mutane a cikin waɗannan abubuwa akwai dalilai bayyanannu a kan ikon Allah ga mutanen da suka yi imani da Allah muminai su ne suke amfanuwa da waɗannan dalilai da hujjoji